والسلام على اسعد النبيين واشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم السلام عليكم ورحمه الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na asabar 21 ga watan jimadin ula a wannan shekara ta 1419 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma ya dace da yammaci na goma sha biyu ga watan tara shekara ta dubu da ɗari tara da casa'in da takwas don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka wato bulugul maram min adillatul ahkam bulugul maram min adillatul ahkam wannan kuma shine darasi na 23 ko ko da hudu ne 25 muna cikin babin da yake magana akan siffar sallah kuma jiya mun tsaya akan hadisin Abu Qatada Allah shi kare da a gare shi da yace kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yusalli bina fa yaqra'u fi dhuhri wal 'asri fi ar-rak'atayn al-awlayayn bi fatirati kitabi wa suratayn yace annabi yana yi mana sallah sai ya kasance a cikin sallan azhar da la'asar a raka'o'i guda biyan farko yakan karanta fatiha da sura haka ne ko wa yusmi'una al-ayata ahyanan wani lokacin yakan jiyar da mu gwargwadon aya daya a cikin karatun nan na sirrance wa yutawwilu rak'ata al-ula yakan tsawaita raka'an farko wa yaqra'u fil ukhrayn bi fatihati al-kitab idan ya zaura kawai guda biyan karshe sai ya karanta fatiha kadai abinda wannan hadisi ke nunawa a cikin raka'o'i guda biyu na farko a sallar azhar da asar annabi na karanta fatiha da sura cikin kowace raka'a daga cikin biyan farko sai dai fa surar da yake karantawa a raka'an farko ta kan fi tsawo sama da wanda yake karantawa a raka'a ta biyu duk cewa kowace sura ce sai da raka'an farko ta fi raka'a ta biyu وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحضر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضرنا قيامه في الظهر والعصر فنظرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة وفي الأخريين قدر النصف من ذلك وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر والأخريين على النصف من ذلك رواه مسلم وانا حديثي أنكر karɓo shi أبو abu الخدري الله تكاري Allah shi abu sa'id al-khudri yace kunna nahzuru qiyam rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mun kasance muna gwada tsayuwar annabi sira da aminci su tabbata gare shi fi zuhri wal asri a cikin sallan azhar da la'asar muka yi kirdado sai wannan da yayi ya kai a ce ya iya karanta aya nawa mukan kinta ta haka mu faɗa fa hazarna qiyamuhu fi rak'atayn al-ulayn sai muka kirdaji muka kwatanta tsayuwar da yake a raka'a biyun farko Minas az na sallar az-zahar qadra alif lam mim as-sajda gurgudan tsayuwar da yake yi ta kai ka karanta alif lam mim as-sajda wato suratul sajda alif lam mim تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون زوى تلك kun fahimta da kyau ya kai a ce yana karanta wato a sagada wa fil ukhrayn qadran nisfu min zalika a rakawi karshe kuwa ya kai a kwatanta rabin suratu sagada. kuna fahimta da kyau to karkashin wannan sai mu fahimci cewa in ya zanto a rakawo biyun farko yana karanta gwargwadon suratu sagada to lallai a rakawo'i na biyu kuma yana kwatanta rabin haka tun da ko zai kwatanta rabin haka a cikin karatun na rakau'i biyun karshe wannan ya nuna ba fatiha kadai yake karantawa ba yana kada sura kai wannan shine fikihun da hadisin ke nuna ba. a wani gurin ma hadisin ya zo na bayanin annabi na karanta surori wani lokaci a rakau'i biyun karshe na azhar da al'asar ba fatiha kadai ba sai karanta fatiha ya karanta sura sai dai rabin karatun da yake yi a rakawoyin karshe abin da yake karanta a rakawoyin karshe din nan shine rabin abin da yake yi a rakawoyi guda biyu na farko kun fahimta da kyau to wannan ya halatta hadisi kuma ya tabbata wani lokaci annabi yakan takaita akan fatiha kadai a rakawoyi guda biyun karshe ba tare da ya karanta sura ba to wannan ya halatta wancan kuma ya halatta tunda kowanne hadisi ingantattu sun nuna haka abinda wannan ke nuna ba wato in ka samu kanka cikin nishadi da yalwar lokaci sai kai wancan in ka samu kanka cikin matsatsin lokaci da shagulgula kuma sai kai wancan ka iya rage karatu amma rukuci da sujada lallai ka yi su cikakkun su yadda an fahimta ko dan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kun san wanda yafi kowa iya sata sahabbai suka ce bamu sani ba yace to wanda yake sace sallarsa sahabbai suka ce ya mutum zai zama farawan sallarsa ya sace sallah annabi ce allazi la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha wanda baya cikakken ruku'i baya cikakken sujuda to wannan shine farawan sallah kenan an fahimta ku da haka karatu ka iya saka kai amma ruku'i da sujuda lallai ka yi su cikakku ka natsu a cikin ruku'i ka natsu a cikin sujuda wannan ya zama wajibi a cikin sallah ko sallan farilla ko ta nafila dan waɗansu sukan yi kuskure in sun zo sallan farilla sai mutum ya rike ta tsina sai wa'in nafila ce kuma sai a gurguje yar mubi ba ba sai lada ba yawa ba lada kenan ka yi ta a gurguje ka gama lokacin da aka samu tangarda a cikin farillar ka ba za a dauko cikin nafila ne a cika to idan aka dauko gurguwar sallah ya za a ce ciko ba za su ciko ba kenan wa fil ula yani min al-asr in ko ita ce karatu a rakawi guda biyun farko na al-asr ala qadri al-ukhra yani min az-zuhri sai ya kwatanta gwargwadon abin da ya karanta a rakawi biyun karshe na azhar wal ukhra yani guda biyan karfe din nan kuwa na la'asar din ala nisbi min zalika sai su zanto rabin abin da ya karanta a bisa biyun farko na la'asar din wato kun ga yadda abin suke ba rakawi ne guda hudu ba dan ka da azhar da la'asar kawai guda takwas kenan Biyan farko na azhar su suka fi tsawo idan ya tashi biyun karshe sai ya zanto karatun da yake gurgurdan rabin biyun farko idan ya zo la'asar biyun farko sai ya kasance abin da ya karanta gurgurdan rabin biyun karshe na ne na azhar kenan idan ya zo bin karshe na la'asar sai karanta rabin gwargwadon abin da ya karanta a rako'i bin farko na ita la'asar din kun bai ko a jimilce sai ka fita da sakamako kamar haka shi ne sallar azhar dogon karatun da ake a cikin ta yafi na la'asar an fahimta ko kuma za ka fita da sakamako kamar haka wato rakawoyi guda biyan karshe na azhar da la'asar wani lokaci ya halatta ka karanta saurari a cikin su ba fatiha kadai ba wani lokaci kuma kana iya karanta fatiha kadai kuma sai ka sake fita da sakamako kamar haka raka'an farko takan tsara raka'a ta biyu tsawo duk da cewa dukkanin su suna da tsawo to wajen tsawo din nan dan me yasa take tsara wata kuma malaman suka ce ai karatun duk ɗaya ne tsakanin na farko da na biyu amma kun san abin da yake faruwa muke ganin kamar ta fi tsawo za ka yi du'aul istiftar addu'ar bude sallah zaka yi isti'aza zaka yi basmala waɗannan ababai da ka ƙara wanda in ka zo raka'a biyu kuma ba du'aul istiftar babu kuma wata sabuwar isti'aza sai ya kasance wato raka'an farko za ta fi tsoyi kun fahimta ko waɗansu malaman suka ce a'a ko da ma da dawar da sun din da komai karatun da ana buƙatar raka'an farko ya tsara abin nan shine ibnu taymiya ke cewa ka'idar sallah shine raka'an farko ta tsara ta biyu ta tsawo duk inda sallah take ka'ida shine raka'an farko ta tsara ta biyu tsawo sai dai wani lokaci kuma ya tabbata annabi ya jiranta su wato ya yi sallan asubahi wata rana a raka an farko izazul a raka a biyu ma izazul zalfil ardu kuma ya ji wani bawan Allah ya zo ya karanta kula uzai guda biyu kula uzai bi rabbil falqi da kula uzai bi rabbin sai ce ba wanda ya taba neman tsari da wani abu saboda mutumin da ya karanta surorin nan guda biyu kaga duk wannan kuma kula uzai bi rabbin nasi da rabbil falq za su kusan tsawon su ɗaya ne an fahimta ku وعن سليمان بن يسار قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأسرى ويقرأ في المغرب بقطار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله فقال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا أخرجه النسائي بإسناد صحيح أنكرت حديث دجا سليمان بن يسار babban tabi'i ne wanda ya shahara da ibada tsoron Allah malamin hadisi kuma yana ɗaya daga cikin malamai guda bakwai da ake kiran su fuqaha saba'a wato malaman fiqh bakwai cikin tabi'ai mazauna garin Madina Sulaiman bin Isa yace kana fulanun wane ya kasance yutilul qulayn min az-zuhri idan yazo sallah sai ya tsawaita rakawoyi guda biyu na azhar wa yukhaffifu al-asra in ya zo al sai ya takaita karatun bai kai na azhar tsawo ba wa ya karau fil maghribi bi qisar idan ya karatun sallar sai ya karanta wato gajerun surori na cikin al wa fil isha'i idan ya zo karatun isha'i kuwa bi wasatihi sai ya karanta abin da ake kira wasatul mufassal wato tsakatsakin surori na mufassal wa fi subhi idan ya zo karatun sallan asubahi kuwa bi tiwalihi sai karanta dogayen surori daga cikin abin da ake kira al-mufassal idan an ce al-mufassal jerin surori ne a cikin alqur'ani da suke ansa wannan suna shine daga suratul zuwa karshen suratul nas waɗansu malamai suka fi a'a daga farkon suratul ne zuwa karshen suratul nas wannan surori na daga suratul hujurat zuwa nasi ko suratul kaf zuwa nasi ana kiransu al-mufassal to malamai na raba su tsakiya akwai tiwadul mufassal masu tsawo cikin su shine tun daga suratu sa'ad har ya zuwa wato suratu tabara ko wani wuri makamancin haka sai kuma awsatul mufassal shine daga suratu tabara har ka zo wato ainihin a suratu izazul ardu ko wani wuri makamancin haka sai kuma kisarul mufassal shine tun daga izazul zilzil ardu zuwa karfi wannan da ana sa al mufassal to akwai masu tsawo cikin su akwai tsakatsakin cikin su akwai gajeren cikin su kun fahimci wannan da kyau sauran alkur'ani gaba daya dama haka malamai suke kasa su a ilimin ulumul qur'an akwai abin da ake kira as-siwan as as siwan surori guda bakwai suka bada kowanne tsawo suratul bakara suratul ali imran suratul nisa suratul maida suratul an'am suratul a'raf to ta bakwai sai malamai suke sabani waɗansu suka kawo suratul yunus waɗansu kuma suka ce a'a da suratul anfal da tauba a haɗe da babu bismillah a tsakiyar su ana kirga su kamar sura ɗaya su cikon bakwai din to surorin nan guda bakwai ana kiran su astiwan wanda annabi ke cewa duk wanda ya karance surorin nan guda bakwai ya san ma'anarsu tabbas ya zama malami man qara'a as-sabab tiwal fa huwa hadrun aka annabi ce yace tabbas yana da takardar shaida malami ne ya haddace surorin nan guda bakwai ya san ma'anarsu galibin hukuncin hukuncin shari'a musulunci suna cikin wannan in za ka yi jihadi yana ciki hukuncin aure yana ciki sarki yana ciki kulu'i yana ciki hukunce hukunce masu tarin yawa duk da cikin waɗannan surorin da haka waɗansu malaman tafsiri suka ware su suka fassara su so kadai a cikin tafsirin su da ake kiran su ayatul ahkam sai su hada da kuma guda biyun eh, daga can kasa shine suna hadawa da suratul tahrim wa wa ya nabi lima tuharrimu da kuma suratul talaq ya ayyuha nabi idza sallaqtumun nisaa in ka hada su da wadannan ka hada sai ayoyin hukunce hukunce a cikin alqur'ani waɗansu kuma su ce ka kara da suratul nur suratul anzalna wa farzana wa saboda ciki akwai maganan kisasi akwai maganan haddi waɗansu kuma su kara hadda suratul hajj saboda ciki akwai bayanin hukuncin hukuncin aikin hajji a takaice dai waɗancan surori guda bakwai ana kiransa as daga nan gudun kuma sai al-mi'un a cikin surorin alqur'ani su ne dukkan surar da suke da aya sama da ɗari amma ba ta cikin guda bakwai ɗin da muka lissafa to wannan ana kiransu al-mi'in ko al daga nan gudun sai al waɗanda su ayoyin su su kai ɗari ba ana kiran su almasani saboda mutane na yawan karanta to daga nan wurin ne sai almufassal su da daga sautul hujjat nan zuwa kasa to su kuma sai a su gida uku to wani mufassal kai sar mufassal aw wasu mufassal an gane ko to suleiman bin Yasar yace wani yayi mana yayi mana sallah da ya tashi sai ya tsawai farko wani guda biyun farko na azhar amma da ya zo da asar sai ya gadarta su da ya zo sallan magriba sai ya rinka karanta kitabul mufassal kamar daga idza zulzilatil ardu zuwa karshe kenan ko wani wuri makamancin haka su yake karantawa idan ya zo sallar magariba da ya zo isha'i sai ya rinka karanta awsatul mufassal kamar su sabbi isma rabbikal a'la su hal ata al insan su wal layli idza yaghsha su wad duha su wal shamsu wa duhaha la yaqsumu bi hadha al ya rinka karanta su wa fi subhi da ya zo sallar asubahi sai ya karanta tiwanul mufassal so ne karanta kamar suratul hayy suratul hujurat ko suratul qaf ko suratul zariyat ko suratul turi ko suratul najmi ko ar-rahman allama al-qur'an ko in ka tarabata sa'atu wa shaqqa al-qamar wannan sune fawadul mufassal idan ya zo karatun sallan asubahi su yake karantawa lokacin da ya wannan sallah a wannan matsayi fa qala abu huraira sai abu huraira yace ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا يجي بان تبين صلى أبايا من متنبا وان صلى ستفي كسا da sallar annabi sama da wannan bawan Allah wato abin nan da kuka ga wannan bawan Allah na yi haka annabi yake kintato a cikin sallolinsa sallallahu alaihi wasallam wani hadisi a kharajahu an-nasa'i imamu an-nasa'i ne ya rawaito shi bi isnadin sahihin da sanadi wanda yake sahihi وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور جبير بن مطعم yake cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karatun sallar magriba yana karanta wattur sai ya raba ta biyu raka'a farko rabi raka'a ta karshe ko me rabi wato raka'a farko ta biyu ya raba sunan karanta a cikin gaba daya kun fahimta da kyau wato kenan idan kana so kai koyi da annabi cikin sunnoni na sallar magariba shine sai kai wannan wani lokacin ga ya karanta sun wani lokaci kuma can baya an ce ya karanta bai kai sarul musaffal وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في صلاه الفجر يوم الجمعه الف لام ميم تنزيل السجده وهل اتى على الانسان متفق عليه a riwayan abu huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a ranar juma'a in zai yi sallar asuba raka'an farko fatiha da suratul sajda alif lam mim as-sajda a raka'a ta biyu fatiha da hal ata alal insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura haka annabi ke a juma'a a ranar juma'a idan ya karatu sallar asuba an bayyana ku dan haka sunna ne kai ma da kwatanta haka a matsayin ka na liman in ka hada ce waɗannan surori in mutum bai hada ce kuma shi ke kenan sai karanta abin da ya sauka fa garau ma ta yassara min al-qur'an amma matsayin mutum ya haɗa shi to ana bukatun ya yi su to kare manta idan kuma yi su idan ya zo cikin sautu sajada kuma akwai su juda kenan da haka zai faɗi yawan nan su juda ɗin kenan haka kuma mamu za su yi juda tare da shi wani tabarani min hadisin da mas'ud imamu tabarani ya yi a cikin hadisin abdullahi dan mas'ud yace yudimu zalika yace annabi yana yana tsawaita haka an tambaye shekul wato annabi na limantar haka ma'ana kusan kowace juma'a abinda annabi yake yi kenan an tambayi shekul islam ibn taimiyya menene abin da zamu iya fahimta karkashin wannan hukunci na karanta surorin nan guda biyu a ranar juma'a ibn taymiya ce to abin da zamu iya fahimta dai suratu sujda idan muka leka a cikin akwai bayanin halittar annabi adam akwai bayanin kuma tashin kiyama haka idan muka duba cikin al'ata adal insani gunu bari akwai labarin tashin kiyama da maganar wuta da maganar aljanna a ciki yace to da halittar annabi adam da tashin kiyama da za a yi dukkan sa ya tabbata an yi su ne ranar juma'a halittar annabi adam ranar juma'a kuma za a tashi kiyama kamar yadda annabi ya bayyana ranar juma'a sai dai mu sani ba mai zuwa ko ta bayanta ko da yawa wato ba zama cikin ta ba kenan amma dai ya tabbata cikin hadisi za a tashi za a tashi kiyama ranar juma'a sai ne babu wanda ya san wata juma'a sai Allah kadai inna Allah indahu ilmu sa'a Allah ne kadai ya san yaushe za ta kiyama ranar zai juma'a a sai ba san wata juma'a ba to shine ibn tuniya yake cewa cikin karanta waɗannan surori da annabi yake a ranar juma'a kamar suna mutane ranar tashin kiyama ne kamar suna mutane farkon al'amuransu wanda shine halittar annabi adam da karshen al'amuransu kuma shine tashin kiyama wato kaga kenan mai karatu ana son ma ya rinka jin dandanan abin da yake karantawa yana kokarin fusgar ma'anonin alqur'ani din an fahimta ko وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل ولا آية عذاب إلا تأوذ منها أنكر حديثي دقى حذيفة ابن اليمان wanda ake kira sahibu sirri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ke ke bantarsa da sirri ya rinka gane da shi ya faɗa masa ya ɗan al'amura wanda ba ya faɗa wa sauran sahabbai wanda na daga cikin shi kuma fadar da yake da ita wajen annabi kenan ko zai bai ke cewa sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wasallam na yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fama marrat bihi ayatu rahmatin illa wa qafa inda yas'alu babu yanda za a yi ya karanta wata aya da ta kunshi bayanin rahama face sai ya tsaya ya roki rahama din wala ayatu azabin illa ta'awwada minha babu yanda za a iya karanta wata aya ta azaba face sai ya tsaya ya roki Allah ya kare shi daga wannan azaba din wannan na nuna halaccin yin addu'a a cikin sallah din kana cikin sallah sai karanta wata aya da take maganan aljanna a matsayin ka na liman sai ka tsaya sai ka roki Allah a ciki shikenan ya halaka kai kadai ne ba kake ka tsaya ka roki Allah ya haka ka ka kawo wata aya ana maganan azaba sai ka dakata ka Allah ya kare ka daga wannan azaba ka ci gaba ya halarta. dan ka bayyana a bayyana ba ai shi ne in ka bayyana a bayyana ba amma idan shiru kai kai addu'ar ka sarai kaga zuwa da su yin cewa amin ba anan abin da ya kamata shine su ma su yi su yi addu'a su fahimci addu'a kake ko da kila yanzu idan kai shiru sai ma musu tayar da dauka tilawa ta kakare maka abin da ake bukata wajen dukkan addu'a kai ta da larabci sai in ba za ka iya larabci sai kai da hausa ya halaka na'am eh za ka iya yin sura da kawai biyun karshe a zara da lasa ba ai ko su ba ko da malaman malikiya ba sai za ka yi kabli ko ba di ba nan gurin sun ce ba komai wanda ya karanta wannan wannan tun daga cikin ayar mutum zai gani to wannan abu da aka ambata na cewa idan mutum ya zo ayar da kun rama ya tsaya roka in ya zo ayar da kunshi azaba kuma roki neman tsari daga wannan waɗansu riwayan sun nuna annabi na yin wannan ne a kiyamul laili dan wannan hadisi na kusurfa yace a karga al-khamsa wa hasana da tirmidhi a wata riwayan daban wanda ba wannan ba kamar da yake cikin riwayan muslim da nasa'i wanda ba ta cikin littafin shi Huzaifa ibn al-Yamani ke cewa sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wa sallama za ka lailata na yi sallah tare da annabi a wani dare kaga wannan yana kiyamul lailati faftataha al-baqarata sai annabi ya bude suratul baqara daga farkonta fa kuntu yarka wa inda al-bi'a sai sai kila in ya kai aya ta karshe zai ruku'i ikin da ta dare kai ta dare zai ikin kun ma maza annabi ya zarfe bai tsaya a ta dare ba fa kuntu yukalli biha fi raka'ataini sai ce mai yawa annabi zai raba ta biyu ya rakawoyi guda biyu da ita kenan fama ba sai annabi ya ci gaba fa qultu yarka'u biha sai da ce ah to kila da raka'a ɗaya zai da ita suratul baqara gaba ɗaya karanta ta a raka'an farko yace sun ta Hannisa ina da yayin suratul baqara sai bude suratul nisa sun ta ala imran bayan ya gama da suratul nisa kuma ya ci gaba da suratul ala imran fa qara'aha ya karanta ta yace yin karatu mutarattilan yana karatun dalla dalla daki daki ba gudu yake ba a hankali yake bi aya aya kika san lalle an daga yawa za a jiji tare da haka sai ce idan marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha idan ya zo kan wata aya da aka ce ku yi tasbihi shikenan sai ya tsaya sai ya tasbihi subhanallah subhanallah subhanallah ya bi umarnin wannan aya sannan ya ci gaba ayatin bi ayati su'alin sa'ala idan ya wuce wata aya da aka ce ku roki Allah kamar wata Allah min fadlihi sai ya ce Allahumma inni as'aluka min fadlika ya roka abin da aka ce wa idza marra bi ta'awudin ta'awuda in ya zo wata aya da aka ce ku nemi tsari sai ya tsaya ya nemi tsari din kada ai dogon karatu ne wannan sai da sosai to wannan shine ruwayan muslim shine ruwayan imam nasai zai mata bin limani ce bayan duk ya gama wannan sun maraka a sannan ya rukuyi raka'an farko kenan sallallahu alaihi wasallam akwai daren da annabi ta ji zai kiyamul layl sai ba ya da lafiya sai ya karanta wannan surorin guda bakwai dogayen ta da zai zo a shirin kenan ba ya da lafiya sai ya karanta wannan surorin guda bakwai a cikin kiyamul layl sallallahu alaihi wasallam hadisi ne sahihi abu yara da hakim sun rawaito shi na'am sunna yana sallah bayan limani amma yana gane ma'anar ayoyin da limani ke karantawa hmm. wannan ne ba ba irin tsayawa wannan aya shi mutumin na wurin a irin wannan aya yana yin addu'a a nan gurin abin da ya kamata ya shigalta shi ne ya shigalta da sauraron alkur'ani din don shi ne abin da aka wajabta masa lokacin wai za ku alkur'ani fasta mi ulo sama da ya shigalta da addu'a in limami ya sa sai addu'a kaga ya baka dama kai kai kenan wato dai kun ga idan an zo sallan tarawih kenan ya kamata a kiyaye waɗannan sunnonin yayin da ake karatu dogon karatun nan to sai a ribata da waɗannan al'amura gaba daya kuma wannan dogon karatu kamar yadda aka faɗa wato kamar yadda yake a sunna ba wai adadin rakoyi ake so a yi ashirin talatin a yi rakoyi masu tsawo kamar yadda annabi yi masu tsawo kuma idan an zo rukuyi a yi dogon rukuyi idan an zo sujada a yi dogon sujada shi sa sallah ce ba ta masu ragwanci ba sallah ce wanda yake kwaɗayin aljanna na'am wannan aiki mun faɗa idan mutum ya iya karatun qur'ani amma bai haddace ba zai iya budawa dan bai haddace bai bude qur'ani ya kiyamul layl mun ga wannan jiya ya halatta na'am nabi eh zai ta mai tasbihi ne a dogon ruku'in nan da ake ba za ka yi ta maimaita subhana rabbil azim wa bihamdihi subhana rabbil azim wa bihamdihi ko subhana rabbil azim subhana rabbil azim shi ka kai ta maimaitawa bai idan annabi yayi wannan doguwar tsayawar idan ya zo ruku'i kuma da wanda yake a ruku'i tana dab da da wanda ya tsaye din haka kuma yake dogon ruku'i idan ya dago daga ruku'i kuma sai ya dade wanda tana dab da dade wanda ya a cikin ruku'i ma'ana inda zai karanta aya ɗari a tsaye idan ya zo rukuri zai dace yana karanta tasbihi gwargwadon yadda ka iya karanta aya tamanin ko 90 idan ya dago daga rukuri kuma dadewar wanda zai a wannan lokacin zai dade a tsaye gwargwadon dadewar wanda ka iya karanta aya saba'in tasbihi yake nan wani dan dago da zai na addu'o'i nan ma idan ka yi tasbihi za ka yi addu'o'i Thank you.

sallan za a yi ta dukkan basmala a cikin sallah abinda da ya kamata a yi ta a wannan yana tambaya ne dangane da basmala tsakanin a cikin sallah to wai basmala da zai asarance zai shine muka ce asarance zai bismillah din na'am ban gane ba ban ji ba eh ta riga ya manta shikenan ta riga ta wuce shikenan eh ta riga ta wuce shi dan mutum bismillah wannan baya rushe masa sallah eh wa alaikum salam idan mutum ko ina shi ya sai ka wannan addu'ar ka tambayar sai mun je gari an gane ko sai hadisin abdullahi dan abbas وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نهيت ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا عبد الله بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا تصلى راكدي إني نهيت أن أقرأ القرآن ساجدا وراكعا ni auraki al an autajidan ni an hana ni in karanta al alqur'ani raki'an a halin ruku'i autajidan ko a halin sujuda an hana shi ya rinka karanta al alqur'ani a halin ruku'i da kuma halin sujuda fa amma ruku' fa azzimu fihi rabb amma shi ruku'i ku rinka girmama ubangiji a ciki shine yawan maimaita subhanallahi bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi subhanallahi azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdihi shi mutum zai taimaitawa a cikin mafi karanci uku idan ka daura akan uku kuma to adadin da kaso so wa amma sujud amma sujuda kuwa hidu fi du'a sai ku nace da yin addu'a a cikin sujudar ku fa qaminun an yustajaba lakum ya dace a an samu ku idan ku roki Allah a cikin sujuda an bai ku wato kaga tasbihi wuri ne da ake a wato ruku'i wuri ne na yawan tasbih girmama ubangiji addu'a wuri ne kuma na roƙo a sujuda kuma wuri ne na addu'a na roƙo kenan to amma wannan ba shi ke nuna cewa shi ita kanta sujuda ba a yin tasbihi a ciki ba dan idan ka bibici ababan da annabi ke faɗa a cikin sujuda za ka samu kuma akwai wato ainihin tasbihi a ciki ita ma dan misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kamar da makaranta nan gaba yana yawan maimaita subhanaka allahumma bihamdik allahumma ighfirli yana yin wannan a cikin ruku'i yana yin wannan a cikin sujada kaga wannan kuma tasbihi ne haka yana yawan maimaita subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la a wata riwaya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi wanda shi ma wannan kuma ya kunshi wani bangare na tasbihi an bayyana ko ma'ana ko da zaka yi addu'a zaka gabatar da wani bangare na tasbihi a ciki bayan ka yi tasbihin nan na subhana rabbil a'la wa bihamdi uku ko biyar ko bakwai tun da ana son kai mara to abin da zai biyo baya kuma ka iya roƙon ubangiji ka ya ubangiji biya mun bukata kaza ya Allah kare ni daga matsala iri kaza wannan ya halatta kai wannan annabi ce fa qaminun an yusajaba lakum ya dace in kun roki Allah a cikin sujuda din nan a an samu wannan hadisi imamu muslim ya rawaito shi ba bambanci tsakanin nafila da wanda ba nafila ba da nafila da farilla duk yi annabi na magana akan rukuni a duk inda rukuni yake yana magana akan sujada a duk inda sujuda take وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر وحديث daga Aisha Allah ta kare da a gare ta yace manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance yana fada a cikin subhanaka allahumma bihamdik allahumma akwai rabana to sai mun yi ta akudi akan rabana din nan da haka mun zo da wannan littafin da subhanaka allahumma bihamdik allahumma gfirli yadda riwaya take ta karshe har take cewa ya ta'awwalul qur'an yana fassara alqur'ani menene fassarar qur'ani yana fassara suran iza ja'aka da Allah ce fasabbish bihamd rabbika wastaghfir fasabbish sai ce subhanaka allahumma bihamd rabbika shine sai ce wa bihamdika wa takfirhu sai ce Allahumma ghfirli kamar ya fassara wannan ayar ne Aisha ta ce wato yufassiru qur'ana yana mai fassara alqur'ani mai girma wannan shine dai abin da ya tabbata cikin a wannan riwaya subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ghfirli rabbana dinna ina da shakka akan ta da gaske ga yadda take cikin riwayan bukhari da muslim subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ghfirli wa kana yukthiru minhu fi ruku'ihi wa sujudihi yata'awwal alquran wannan rabbana dan abin cika cikin bukhari da muslim daga nan zuwa gobe in kun gano ta to in kuma babu sai zanto kuskuren mai littafi ne ko kuskuren masu taba a littafi ne amma yadda riwaya ta tabbata haka zaka a karka da ko kalma daya a cikin abin da yake yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am eh idan mutum ya karanta wani abu na alkur'ani da sunan addu'a babu laifi da sunan addu'a kai shi ba da sunan tilawan alkur'ani ba amma a nan gudun zamu faɗa kara ko wanda suke shagalta wajen karanta waɗansu addu'o'i na alkur'ani wanda waɗansu suka rubuta galibi za ka samu akwai kuskure yanzu misali akwai littafi da rabba aka tara na rabba na cikin alkur'ani wanda ba dukkan su ba ne ba addu'a akwai wanda yake kalu ba kalubalantar ubangiji suka yi kamar kafirai suka ce ajilla na ajillana qitana qawla yawmin hisab ya Allah gaggauto mana rabban mu na azaba inda gaske ne kafin kiyama ta tsaya to masu littafin rabbana rabbana sun rubuta har da wannan a ciki ka zo ka karanta kamar yadda kuma addu'ar da yan mutu suke rabbana akhrijna na amal salihan gara laji kunna na amal ya ubangiji fitar da mu daga cikin wutan nan a maida mu duniya mu je mu yi aiki na gari ba irin wanda muka yi da ba wannan yana faɗa da wannan da aka kar mutum ya shagalta da wannan addu'o'i addu'o'i na alqur'ani in ba wanda sunna ta tabbatar ba in irin waɗanda yan kasuwa kawai suka buga dan su yi ciniki wannan sai mutum ya je karanta shirme bai sani ba abinda ba addu'a ba mutum ya karanta da sunan addu'a na eh aiki ne da na yi magana da na ce mafi rinjayen abin da ake ne aka faɗa ko ina. cewa ana yin tasbihi a cikin a cewa ana yin addu'a cikin sujuda ba cikin addu'a kadai ke ba dan ga wannan abubuwa tasbihi ne amma ana yin a cikin me sujuda din ga abin da yake abin da sujuda ne sujuda ne amma ana tasbihi a ciki tare da annabi ya ce ku yi addu'a kowanne an faɗi mafi rinjayen abin da ake ne amma bayan nuna cewa baka yin wannan sai anan baka yin wannan sai anan idan dai kuka bi abin da ake karantawa a cikin sujuda kala kala har kala bakwai aka ruwaito daga annabi duk wanda ka dauka kai yayi ko dai subhana rabbil azim subhana rabbil azim mafi karancin sa uku zuwa sama ba adadi ko subhana rabbil azim wa bihamdihi subhana rabbil azim wa bihamdihi da yawa shi ma ba adadi ko sabbuhu subbuhun quddusun rabbul malaikati war ruh subbuhun quddusun rabbul malaikati war ruh shi ma wannan ba a yi masa adadi ba ko subhanaka allahumma bihamdik allahumma ighfirli ko na biyar din su Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa fi riwayatin wa izami wa 'asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin ko na bakwai din su Allahumma اللهم نجد كي اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك wa وعليك توكلت anta rabbi khasha'a sam'i wa basari wa وعظمي wa لله wa العالمين wa asabi سبحان ذي alamin ko na bakwai سبحان zil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati subhana zil subhana wal malakuti wal kibriyai wal azamati annabi yana yawaita wannan a dukkan waɗannan sai in mutum ya bi sunna sannan sai samu irin waɗannan abubuwan da annabi ke karantawa a ruku'i gashi dai kala dai har guda bakwai idan ka zo su jira kuma haka aka rawaito su kuma daban-daban dangin abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa a cikin sujuda an fahimta ku kaɗan daga cikin su wato ainihin ga su kamar haka farko subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la uku zuwa abin da ya sama yayi so da yawan gaske na biyu subhana rabbil a'la wa bihamdihi subhana rabbil a'la wa bihamdihi shi ma mafi karanci uku zuwa abin da ya sama na uku subuhun qudusun rabbul malaikatu wa ruh kaga wannan ya nuna kashi da an yi shi koyi na hudu subhanaka allahumma bihamdika allahumma ghfirli subhanaka allahumma bihamdika allahumma ghfirli shi ma da mun karanta shi dazu na biyar allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa anta rabbi sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu fa ahsana suwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu fa allahu ahsanul khaliqin na shida allahumma ghfirli dhanbi kulli dukkahi wa jillihi aw wato dukkahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirruhu har zuwa karshe ga sunan kala kala har kala goma sha biyu cikin irin ababen da annabi ke yi a cikin sujada abin da kawai ake bukata mutum ya bibice littattafan da suka damu da irin wannan kamar littafin al-azkar na Imam An-Nawawi kamar littafin al-kalim tayyib na Sheikh islam Ibn tamiya kamar kamar littafin al-wabil tayyib min al-kalim tayyib na Ibn al-Qayyim kamar littafin sifatu salatin nabi na Sheikh Nasiruddin Albani duk irin su sun tattara irin waɗannan ababai da ya kamata ka faɗa a cikin ruku'i ko cikin sujuda an gane ko a daga tare wannan hadisi na Aisha yana bayanin ga abin da zaka faɗa subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma salli mun je kalmar rabbana din nan mu ƙara bincikawa a bincike na ban ganta ba a cikin littattafan da suka koma cikin bukari da muslim amma nan baya hana mu ƙara bincikawa dan hadisi wani lokaci yakan zo da ruwaya daya da ruwaya biyu da ruwaya uku wani lokacin ka karin kalma a nan wani lokacin kuma an cire wannan kalmar a wata riwaya kamar misali subhanar rabbil a'la subhanar rabbil a'la a wata riwaya haka yake a wasu ruwaya an kara wa bihamdihi wa bihamdihi wa bihamdihi an fahimta ko kamar Allahumma rabbana wa lakal hamdu a wata riwaya Allahumma rabbana lakal hamdu a wata riwaya rabbana wa lakal hamdu a wata riwaya rabbana lakal hamdu kaga riwaya guda hudu kenan da haka wannan duk sai mutum ya yi su in ya samu dama ya waccan wata rana ya waccan wata rana ya waccan da haka idan muka bincika a cikin bukari muka samu wannan kalmar rabbana ta zo a riwayan hadisin ko a muslim to kaga wani lokacin kenan ta zo da rabbana a wata riwayan kuma ta zo ba rabbana kun fahimta da kyau wato ba za mu gangancin cewa babu ɗari bisa ɗari ba sai mun bincika kenan wa alaikum salam addu'o'in da suka zo daban-daban a cikin ruku'i da sujuda sunna shine idan za ka yi ka yi guda ɗaya amma ba za ka zance su su duka ba tunda annabi bai taba hada su su duka yi su ba sai da za ka ɗauki ɗaya kai kuma mai wannan shine abin da ke tabbatacce da sunna manyan malamai da sun yi magana akan wannan kamar su Siddiq Hassan Khan da Sheikh Nasiruddin Albani da sauran waɗansu malamai

amma menene ranar mutum ya dauko kalmomin muhammadun a cikin alqur'ani wa ma muhammadun ma kana muhammadin muhammadur Rasulu sai ya dauko dukkan kalmar muhammadu muhammadu ya addu'a da ita wannan kubbu ne da bid'a ka fahimta ko da haka ba shi halatta haka akwai burdin yasin da ake amfani da shi za ka samu ana sayarwa a wurin waɗansu masu sayar da littafai ana sayar da ya yasin har waɗansu sun yi shi da hausa to banda shirka babu komai a ciki ya yasin aka ɗauka amma aka haɗa da sunan aljanu idan aka ce ya sun mal qur'an hakim sai a kawo sunan aljani ya damda ya ilu innaka la minal mursalin ya shamsa ya ilu kaga ya shamsa ya ilu da damda ya ilu da azr ya ilu duk aljanu ne to kuma sai a kawo aya daya ta ce to wannan aya din tuku tabu asharu marratin za a rubuta su goma wa tuku talu in daga jin larabcin ka san larabcin ka hausa ne ba sakin larabci a ciki za a wanke da ruwa to da aka zo wani wuri na gaba sai sai a hada da kautin rimi ya koma hausa wato bai san kaucin rini ba a larabci kuma yana san dole sai ya baka lakali ya faro da larabci larabcin ya kakare sai sai a hada da kautin rini a da aka zo wani rita aka ce a hada da fatar mage yanzu dan Allah wannan ba wulakanta Qur'ani bane ba ko malamai duk su yi shiru su kyale kawai waɗansu 'yan bindiga daɗi su zo su ta'addanci wa ayoyin Allah saboda haka duk wannan burdin yasin da wani hatimin annabi Yusuf to wannan dama masu neman mata ake ba masu na farin jini kenan hadimin annabi Sulaiman kuma wanda yan siyasa masu neman mulki kowa da nashi wato su yan tsabbu yadda kasan yan dambe haka suke suna fakar mutane su ga bukatun kowa sai su kirkiro wani abin da ya dace da bukatan ka waɗannan dukkan su sabawa Allah ne sabawa manzon Allah ne abin da yake tabbatacce kana da bukata wajen ubangiji sai ka roki Allah da warakakke zuciya kuma ka dace da sai daga cikin lokutan da aka tsara cewa ana karban addu'a a cikin su kaga kaman bayan kiran sallah na farilla lokaci ne na ansa addu'a kamar lokacin da ka kai azumi lokacin bude baki din nan lokaci ne na ansa addu'a kai kamar lokacin asubahi din nan wato kashi ɗaya bisa uku na dare na karshe din nan daga karfe uku zuwa ketowar alfajir daga ketowar alfajir zuwa rana ta fito lokaci ne na ansa addu'a yayin da kake cikin halin tafiya daga nan zuwa Abuja daga nan zuwa Kano daga nan zuwa Maiduguri a halin tafiya da kake ciki kasancewar ka matafiyi kana halin da ake ansa addu'ar mai shi idan ya addu'a to duk wannan sunan abin annabi ta koya mutane idan an bayar wannan annabi ne ba kowa ba wanda zai ce yana bukatan kafin alkalami idan ka faɗa masa wannan to ɗan tsibbu kuma ba haka suke so ba su so suke su faɗa wani abu mai wahala saboda sun san su jahilai abinda wanda baya karatu abinda yake so a faɗa abu mai wahala sai ɗauka annabi bukata take yanzu da wani ya zo ya ce da Allah ina bukatan ka taimaka man da addu'a na yi son gida kudi na sun makale a Abuja sai ka ce kaga zan taimaka maka da ita amma farko kai ka fara yi dan addu'a ibada ce ubangiji yana fushi da bawan da baya roƙonsa yana farin ciki da bawan da yake roƙonsa bambancin mulkin Allah da mulkin mutane ke in ba a roƙe shi ba ya fushi mutane kuma in ka roƙe su ba shi ne za su yi fushi shi kuma in baka roƙe shi ba ne zai fushi ga lokuta da annabi ya tsara ana ansa addu'a a ciki ka tashi kai a ciki ni ma zan taimaka maka mai yawa a riga ka fata ka mai yawa a riga ka fata ba mai munika duk dai malanta sa kai ga annabi ba wani mutum ya zo cewa annabi ina so ka roƙa min Allah in zama tare da kai a cikin aljanna sai annabi ya ce to ka bani taimako na musamman da yawaita zuda shine ka rinka yawan kiyamul lalle ni kuma zan yi addu'a din ga addu'a ta ga kiyamul lalle ka sai a hada a tafi ba shi kenan ba to waye kuma ya fa annabi wanda zai ce shi ba zai wannan ba duk wanda ya zo neman addu'a wurin ka kai ya fada masa wannan to idan suka fada wannan ai ba za su samu kuɗi ba kenan sun sun gina abin akan waɗansu kamfanoni ne na addu'a wanda ba su da rijista a gwamnati ba su da rijista kuma a ofishin annabi قال الله قال رسول الله ba sa kuma wannan kamfanonin gwamnati ko ba ta musu rajista ba lantana a karɓi kuɗaɗen haraji wurin su to dan haka sai su mutsawa bayan Allah su musguna su matsanta su kawo abu su nuna mai wahala ne kuma mutane ba wanda aka faɗa musu ba wato ba masajin jin daɗin abu wani abu ya taɓa faruwa a Kano wani ya zo wajen wani bawan Allah ki ka balla ka taimaka min da addu'a ina da bukata kaza ina da bukata kaza ita wannan abu mai sauki ne ga tsoron da ya kamata ya karanta cikin alqur'ani ga irin addu'o'in da annabi ya bayar idan ka tashi da asuba kai yace kamar awa nawa zan yi dai ba ni magana awa ɗaya ko ba goma sha biyar kai ko minti talatin kai ya wadatar sai ka kai kai alkafira ne kun san alkafira wato irin wani abu da yara suke dinnan su tsalle su tsira kan hannayen su su dingina kafin su da bango a wannan halin za ka karanta kaga dole ba zai iya wannan ba yana bukatan yanzu sai an yi tsada da shi ya biya dole sai ya yi sayin din contract yanzu dole ne ya biya a yi masa kuma in ka biya shi ma ba haka zai ba za ka je ka same shi bacci amma abin mamaki da aka faɗa masa wannan haba sai ne sai haba ai yanzu na ji malami ka je ce ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza ai yana da lakani eh to wato yana da tsafi ke yana da lakani shiriyar annabi sauki ne da ita dan an turo shi din ya zama rahama ga al'umma bai zo ba dan ya tursa sama al'umma ya faɗa abin da ba wanda zai iya yi sai ɗaya cikin dari annabi bai zo dan ya shimfiɗa wannan ka'idar ba abin da zai iya yi abin da 90 cikin ɗari za su iya yi ne duk abin da ya koyar sallallahu alaihi wa sallam. da haka bin annabi shine tsira وعن عائشة رضي وعن أبي هريرة رضي الله عنه anhu كان Kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. idza kama ila salati. Aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam da gare shi ya kasance idan ya tashi ya zuwa yin sallah yukabbiru hina yakumu yakan yi kabbara lokacin da yake tsaye thumma yukabbiru hina yarka'u sannan ya kabbara lokacin da zai tafi ruku'i thumma kulu sami Allahu liman hamida sannan ya ce sami Allahu liman hamida hina yarfa'u sulbahu min ruku'i yayin da yake tago gadan bayansa daga ruku'i thumma yaqulu wa huwa qa'imun sannan sai ya faɗa yayin da yake tsaye ya ce rabbana walakal hamdu thumma yukabbiru ya yahwi sajida sannan sai sake yin kabbara lokacin da ya duka zuwa ga yin sujada thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu sannan sai sake in kabbara lokacin da yake dago kansa daga daga daga sujuda ya hamkalla thumma yukabbiru hina yasjudu sannan ya kabbara lokacin da zai sujuda ta biyu thumma yukabbiru hina yarfa'u sannan ya sake in kabbara lokacin da ya dago daga sujuda ta biyu thumma yaf'alu zalika fi salati kulliha sannan yana aikata hakan a cikin dukkanin sallah wa yukabbiru hina yaqumu min sunataini ba'd al-julusi haka zai kabbara yayin da zai tashi daga rakawoyi guda biyu din nan da ake na tsakiyar sallah in za shi ta uku wato a sallah mai raka'a uku ko mai raka'a uku muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin menene ba ko a ciki ba na ga akwai wani abu ba ko kuma mun gansa san gabata amma duk da haka akwai wani abu ba ko a ciki wanda bayani ne zai mai shi bako amma ba bako bane ba a cikin sallah ya ce in za ka ruku'i kai kabbara in ka dago ka ce me sami Allahu liman hamida sannan kuma in zai tafi abin nan eh, eh, bayan ya miƙe sai kuma yake me rabbana wa lakal fadin sami Allahu liman hamida da fadin rabbana wa lakal hamdu dukkan masallaci dukkan masallaci zai fade su da liman da mamu da mai sallaci kadai anan ne ba kwantar da su dan abinda muka saba idan ana tare da liman idan liman yace sami Allahu liman hamida sai ma musulmi rabbana wa lakal hamdu su ba ruwan su da fadin sami Allahu liman hamida kamar yadda shi liman ko ba ruwan su da rabbana wa lakal hamdu to an ce annabi yana yin wannan gaba daya kuma a wani hali yake lokacin da yake sallah da mutane a matsayin shi da liman zai faɗi sami Allahu liman hamida zai faɗi rabbana wa lakal hamdu ha ko ma mu za su faɗi sami Allahu liman hamida za su faɗi rabbana wa lakal hamdu saboda abin da yasa annabi ya ce sallu kama muni usalli ku yi sallah irin yadda ko ga ina yi wannan umarni na cewa ku yi sallah yadda ko ga ina yi da dukkan masallaci yake yana tare da mamu yana tare da liman yana tare da mai shi kadai yana tare da maza yana tare da mata kowa zai sallah yadda ga annabi na yi to annabi idan ya dago kamar Allahu liman hamida in ya gama miƙewa rabbana walakal hamdu ko rabbana lakal hamdu da haka kowa zai faɗi wannan wannan shi ne fatawar imamu shafi haka manyan malamai cikin ahalul hadisi suka tafi kan cewa da mamu da liman kowa zai faɗa haka abin da ya rage ku ce bari in kyale ku ce amma ina tsammanin ne za ku ce me kace mala eh, eh kamar da mai da karantar kuka sani dawo mutum da ya ce ku wannan kalmomi ko wannan hadisin ne zai bai ba mu cewa na sallallahu ya an ba labari ya yi neman mutane ba na kamar yana kan da ta abin da mun sani cewa in kai kaɗai ne daman za ka ce Allahumma ala hamidahu sannan kuma da ka ce rabbana lakal idan da liman ne ba za ka faɗa ba abin da liman in ya kai zai ka fara mu koma cikin hadisin ta yaya ka fahimci cewa hadisin bai nuna annabi na tare da mamu ba gashi Abu Hurairah ji daga wajensa ba ne ba da bayani shi da kansa ba shin yanzu annabi zai zo yana sallan farilla Abu Hurairah zai ido kawai yana kallo bai da zama mamu ba kana yawa farillan bane <laughs> yace ya fa'alu zalika fi salati kulliha har la ta shiga ciki to me rage kenan fi salati kulliha ya fa'alu zalika fi salati kulliha da farilla da da nafila duk sun shiga ciki na'am har yanzu ba ku faɗa abin da nake tsammanin za ku faɗa din ba bismillah

amma lalle haka mulahaza ce mai muhimmanci wadda ka hararo amma na biyo layi idan mu gama wancan tunda shine da farko cikin hadisi na'am jazakallahu khairan baraka wannan shine abin da nake jira ku faɗa galibi abin da yake zama hujja wurin waɗansu malamai sun ce annabi ya ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjud wa idza qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana wa lakal hamd wannan shine hadisin wanda yake a iya yin da in da kai kan cewa annabi ya ce illi man ya ce sami Allahu liman hamidahu kuma mu ku ce me rabbana wa lakal to abinda su malaman suke cewa ahlul hadis suka ce abinda wannan hadisi ke nunawa yaushe zaka faɗi rabbana wa alhamdu hamdu zaka faɗe ta ne bayan ka ci sautin liman na sami Allahu liman hamidahu amma baya kore ka faɗi sami Allahu liman hamidahu kanka kai kanka da haka lokacin da ya dago yace sami Allahu liman hamidahu kai ma kuma kace sami Allahu liman hamidahu rabbana walakal hamdu har yanzu baka saba wancan hadisin ba yadda kuma wannan hadisin baya nuna shi liman baya faɗin rabbana walakal hamdu dai shi zai ce sami Allahu liman hamidahu ko to daga baya kuma ba zai faɗi rabbana walakal hamdu ba zai faɗa yadda hadisin bai hana liman ya faɗi rabbana walakal hamdu ba haka bai hana mamu ya faɗi sami Allahu liman hamidahu ba wannan wani abu ne wanda sai a hankali mutane za su fahimta ko yana cikin abubuwan da idan mutum ya karanta sai a ce ya kawo babu abu amma ga cikin hadisin abu hurairah ga cikin bulugul mara amma maganar wanda malamin nan ya tuno mana cewa gashi a karshen hadisin an ce wa yukabbiru hina yakumu min min sunatayn ba'd al annabi na yin kabbara yayin da yake miƙewa daga rakawoyi biyu bayan ya zauna yana yin kabbara ne sai ya miƙe da wannan kabbara sabanin yadda muka saba karantawa cewa idan kana sallah mai raka'a sama da biyu in kai raka'a biyu kai zauna kai tahiya ba ka yin kabara sai kai me sai ka miƙe tsaye wannan babu hadisi akai ko da'ifi ijtihadi ne na malamai waɗansu daga cikin malikiya ko malikiyan ba su duka ba dan ga siddiqul umari wani babban malami a Morocco wanda ya littafin masalikud dilala alamatun risala wanda ya bayanin hadisan da aka kafa hujja da su wajen hukunce hukuncen da ke cikin littafin risala ta Abu Zaid al-Karawani yace nan malaman mazhabar mu ba su dogara da komai ba sai kiyasi da suka ce ba za a yi kabbara ba sai an miƙe tsaye suka ce yace sun dogara ne da maganar da take cewa asalin salloli a lokacin da aka shar'anta salloli raka'a biyu biyu biyu ne sai aka ƙara adadi game da mai sallar zaman gida biyu kuma aka bar masa abi biyu yadda suke to sai suka ce tun da rakawoyin dama sallah raka'a biyu ne daga baya aka ƙara biyu to wannan biyun na ƙarfi ƙararsa aka yi daga baya bayan da babu su ya kamata tabbaran su yi ta a tsaye tamfar yadda wannan biyun farko in ka tashi daga ya zama a tsaye kake yadda ba zaune ba wannan kiyasi ne wannan kuma nassin hadisin annabi ne a ka'ida la ta'arada bainal qiyas wal hadis idan kiyasi ya ce kaza to hadisi ya riga ya gama yi. hadisi ya ce kaza kiyasi ya gama yi. da haka suke cewa idza ja'a naharullahi batala naharu ma'akil suka ce idan ƙoramar Allah gulbin Allah ya kawo kace to kuma cewa magudanar ruwan wani ta fito kuma ai ba magana ta ana magana gulbi ya kawo idan magana magudanar ruwa magudanar ruwa daga gidan wani kuma an gane ko to dan haka dai abinda hadisi ya nuna wato kana da siffa guda biyu ne ko dai lokacin da zaka yunkula tashi zuwa raka'a ta uku ka miƙe da kabbara wanda shine wannan hadisin bukhari da muslim ko kuma lokacin da kake zaune kafin ka tashi kai kabbara din sannan ka miƙe wannan shine hadisin abu ya ala al-musali

sura ba sai eh, zai kawo a zai kawo fatiha a sura wai da ba wani canjawa wannan zai kawo fatiha kawai ne zance mafi inganci idan mamu ya zo ya samu limami ya yi raka'a biyu a zahar ko asar mukaddara da aisha'i sai ka same shi a raka'a biyun karshe sai ya yi sallama to kuma kuma zaka tashi kai me to shine malamai suka magana guda uku waɗansu suka ce ka tashi ka yi ramuwa idan ramuwa za ka yi raka'ar da ka tashi yanzu akai ka yi ta farko da ta biyu ne wanda raka'a ta farko da ta biyu ana karanta fatiha da sura a bayyane kenan waɗansu suka ce a yaqdil qawla wa yabnil fi'la aikin da kake yi a aikace ramuwa ne a maganta kuma a aikin da kake gini ne akan abin da ka samu amma duk abin da yake na magana kamar karatu kuma ramuwa ne wannan shine mazhabin malikiyya ya kadal qawla wa yabnul fi'la kamar da mun safar yace waɗansu suka ce a'a yabin da wal fi'la duka gini ka yi duk da annabi ta yi ku cika bai ce ku rama ba ma a fa sallu ma fatakum fatim waɗannan maganganu guda uku haka ibnu rusul ya kawo cikin littafin bidayatul mujtahid wa nihayatul muktasib wanda babban malami ne a mazhabar malikiyya maganganu guda uku tabbas maganar da take cewa ciko ka yi ba ramuwa ba ita fa karfin dalili bambancin abin zai fi bayyana a cikin sallar magariba ka samu raka'a karshe a magariba idan ka dauki ra'ayin mazhabar malikiya qada'ul qawli wa bina'ul fi'li wato kenan idan ka tashi sai kai me sai ka kawo fatiha da sura a bayyane sai ka zauna sai kai tahiya sai kuma ka tashi sai ka kawo me fatiha kada a sirrance kaga ya zamanto ta fuskar aiki gini kai raka'an da ka samu ta farko ce da haka da ka tashi yanzu ta biyu ce a raka'a ta biyu kuma zama aiki ta fuskar karatu kana rama karatun raka'an farko ne an fahimta ko da ka zo kuma ka zauna kuma shi kenan kuma sai ka sake fata ita kadai idan ka ce kuma za ka bi ra'ayin gini kenan ake yi wanda shine dalilin hadisi ke nuna wa wato idan ka tashi sai ka kawo fatiha da me da sura a bayyane sai kuma ka tashi ta karshe ka kawo me fatiha ka ha wannan fatiha kada yake na kai amma waɗancan kuma za ka yi duka fatiha ne a bayyane fatiha da sura a bayyane a bayyane waɗancan na farko da nake so in faɗa na biyu wannan kuma za ka yi fatiha kaɗai ƙarshe kuma yi me karatun fatiha kadai a sirrance wannan fatiha da sura karshe kuma fatiha kadai ba tare da sura ba a sirrance wannan shine abin da hadisi ya nuna idan isha'i ka samu ma raka'a biyan karshe ne ka samu tare da liman da zaran ka tashi da karshe kuma duk fatiha kuma a sirrance babu sura abin da kawai zaka ce shine kai sunan ka gaba ɗaya babu mai babu sura to sai me sai sallah ta lalace ai abin da kai yanzu kai abin da ka samu ka samu liman a raka'a ta uku da ta hudu kai wannan raka'a ta uku da liman ke cikin ka zo ka bi shi kai ita ce ta farko a wurin ka. dan a cikin kai ta ihram ta ihram kuma ba a yi tafiya ina kabarin farko wanda liman yake ta hudu a wurin sa kuma ita ce ta nawa ta biyu a wurin ka. sai dai baka yi karatu a bayyana ba na Fatiha da sura dan saboda kana bin liman lokacin da kake bin liman baka da yancin ka sai abin da liman ya hukunta ka yayin da liman ya yi sallama sai ka tashi zaka yi ciko a lokacin da zaka kawo ta uku da ta hudu ne kai a wurinka ka'ida ta uku da ta hudu kuma fatiha kada yake ba a yin mai ba a yin sura ko fatiha ma a surrati wannan shine abin da hadisin annabi nuna cikin bukhari ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu a surrati a surrati zakai ya rage na kace to yanzu kenan mutum ya halatta yayin sallah gaba ɗaya babu sura kuma sallar ta yi ba kabli ba badi ya halatta mana saurayin da ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo karan mu'az mu'az bin jabal ne zai zo ya sallah tare da annabi sai koma bayan gari kuma inda yake limanci na a unguwar su ya je kuma ya tsawon karatu wata rana ana cikin sallah sai wani matashi ya ga an ja dogon karatu sai yake sallah ya koma gefe guda ya tashi kadai ya tafi da aka tashi ce masu kunji kunji suka ce ma'azu kaga wannan bawan Allah kana cikin sallah ya yanke sallah ya je yayi shi kadai ya tafi sa sai ma'azu ya ce to lalle ku munafiki ne in banda munafiki ba wanda zai haka yake daga cikin sallar jami'i sai wannan yaron ya kai karan ma'azu wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da labari ya je ga manzon Allah manzon Allah ya kira wannan yaro ke tambaye sa menene ya faru ke cewa abin da ya faru ma'azu ke zuwa yi sallah tare da kai ya dade ka mu can muna ta jiran sa shine limamin mu ba za mu yi sallah ba sai ya zo dan shine limamin rafi'i idan ya zo kuma a maimakon ya zaga jejjerun surori kuma sai ya ga dogo sura ni kuma na gana da bukatuna na yanke na yi ta kadai na tafiya ta sai annabi ya waiwaya ya kalli mu'az wani jabal yace afattanun anta ya mu'az kai mu'az so kike ka mutane idan za ka wa mutane limanci ka karan ka sauka ka karatu kar ka yi dogo dan a cikin mutane akwai mara lafiya akwai tsoho akwai mace wadda yaro ya dame ta da kuka akwai ma abucin bukata ya kamata ka sauƙaƙa sannan sai ya kalli saurayin ce to kai da ta koma gefe guda kai kai kaɗai me ka karanta ce wallahi annabin Allah Fatiha kadai na karanta na roki Allah aljanna na roke shi kuma ya kare ni daga wuta amma kai da ma'azu kuna wani muzmuz da baki ban san me kuke cewa ba sai annabi ce wallahi mu ma duk abin da zamu ce ba mu kenan ba roƙon aljanna da dai mun sani daga wuta gashi ya ce fatiha kadai yayi ko sura bai ba annabi ko bai ce ba je kai kabli ko badi kuma hadisin yana cikin bukhari dan saboda haka da aka gama wannan alƙalanci yaron ya ji labarin abinda mu'azu ya faɗa cewa shi munafiki ne yace mu'azu zai gane idan ni munafiki ne ko ba munafiki ba ba ana zaman lafiya ba sai an fita yaki da aka fita yaki kuma yaron ya ta yaki ya ta yaki har ya shahada a filin daga dukkan raunukan da aka yi masa a fuska aka yi masa babu rauni ɗaya a baya ka san rauni da ake wa jarumi a filin yaki shine rauni a gaba amma wanda aka yake fa wajen gudu abin ya same shi sai ma'azu ya kirawo sai annabi ya kirawo ma'azu ya ce me zaka ce game da wannan abokinka da kace masa munafiki yace wallahi ƙarya ne ya yi gaske ce to kaga anan a wannan hadisi kaga zamu ga tarbiyya yadda sahabbai suke da juna farko ko da liman yayi jinkiri bai zo kan lokaci ba ba a yi masa obatakin matakar yana nan yanzu ko duk galibi masallatai musamman yan uwan ahlus sunna ba su da hakuri da liman yi lattin minti biyar minti shida kawai shikenan maka juyin mulki tuni wani ya abin nan ya ne su liman bai zo ba a tayar da sallah gaggawa ki wanda kuma wani wuri zai je mai jam'i sun san jami'i yake kuma a bayan annabi kuma ya dade sannan ya zo amma za su jira shi ba wanda zai ce a ni tafiya zan yi a a ta a sa a naka sabon liman a ina na ibi za su jira shi ba dai zai zo ba suna da labarin yana gari kuma sun san zai zo da ya san ba zai zo ba zai bayani ya bar sallahu liman in ya san da uzurin da ba zai zo ba sai bar sallahu amma matukar bai bar sallahu ba kina da saran zai zo da aka ta a shi ka da duk wannan wani tsari na tarbiyya da ya kamata mutane su dauka tsakanin su da malaman su da limaman su dan girmama wato shi mutumin da ake sallah a bayan sa da barillayi da ya zo kuma ya musu nafilayi eh ya halatta kaga wannan ke nuna kenan ya halatta mai farin lafi mai nafila annabi ma kansa ya yi wa mutane limanci shi yana nafila su suna la. a ɗaya daga cikin siffa na sallolin salatul khawf a lokacin da aka je hudaybiya an yi salatul khawf hudaybiya ko nuri na manta an yi salatul khawf sallar khawf din nan annabi ya sallar raka'a biyu ga waɗancan yi sallama suka yi tafiyar su sannan waɗancan suka zo kuma ya sake limanta ya raka a biyu kaga lokacin da yake wannan ta biyun ta karshe na fila ke su kuma farilla suke to sai ku ce me wancan kuma ma'azu yi. kuma annabi ya sani har an je kotu wajensa ba yau bai sani ba kuma bai ce bai kai yawa ya ce ka je musu limanci bayan kana na fila su suna farilla ban ji ba eh da jihana so kake da ne farilla inna mala amalu bin niyyat wa inna mala kulli imrin eh to shikenan idan yayin farilla ya samu wancan yayin na nafila shi ma ya samu tashi li kulli ri'in ma nawa kowane mutum ya dace da abin da ya niyya sai me eh eh a farko da da kuma wani malamin a bayanin sa da yi da cika kaza yana da tsakanin bayanin a yi na fahimta tsakanin bayanin bayanin na ta ba a saba suna tunda annabi yana karanta yi a raka an karshe a sannan isha sallan azhar da lasar ne aka faɗa wancan azhar da lasar yana karantawa bayan ya yi fatiha yana da ba sa ba suna malamin da wanda waye cewa me eh. idan ka zo ka samu raka a daya hmm. idan ka tashi da ne kuma ne kadai to amma malam a bayanin da kamar hadisi da kan da ya nuna mana annabi yakan karanta sura a cikin sallan a ƙarshen sura a ƙarshen raka'a yana hmm. karanta sura na'am su a ina muka faɗa ba zahar da lasar ba yanzu kuma da muka tafi buga misali da wata sallah muka buga isha'i ko magariba ka ya mun bankin a to azhar da lasar a to ai ga misalin da muka yi zaka mai da mu wancan wancan da zuwa hukunci na zahar da lasar muka ce wani lokaci ana ƙara sura a cikin rakawoyin karshe amma yi mun faɗa ba mu karanta hadisin magana cewa isha yana ƙarawa ba kaga ba za ka hada su da juna ba وعن أبي سعيد الكيابري وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال الأبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد an karbo hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri Allah shi kare da gare shi yace annabi rahama sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan ya dago kansa da darko'i kala zaka ji ya ce Allahumma rabbana lakal hamdu sannan sai ce mil as-samawati wal ardi wa mil amashi ita min shay'in ba'du ahla as-sana'i wal majdi أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد wannan yana cikin zikirin da zaka yi in ka dago daga ruku'i sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd ko allahumma rabbana wa lakal hamd wannan duk a bayyane zaka yi abin da ya biyo baya mil as-samawati wal ardi wa mil amaki ita mai in ba da zuwa karshe asarance zaka yi annabi na yin wannan asarance mil wannan abin da kace allahumma rabbana lakal hamdu ya Allah ubangijinmu tabbas godiya ta tabbata gare ka wannan godiya din mil as-samawati wal ardi so cikin sammai da kasa wa mil amashi ita min shay'in badu so cikin abin da kaga dama banda sama da kasa ahlas sana'i wal majdi ya ma'abucin yabo wanda yake tantantar aibe shi ya ma'abucin girma domin ahla din nan ana kaddara ya nida'i ya ahlas sana'i wal majdi a ma qala abdu mafi cancantar abin da bawa ya kamata ya faɗa wa kullu laka abdun alhalin dukkaninmu bayi ne gare ka mafi cancantar abin da bawa ya kamata ya faɗa Allahumma la mani alima ya Allah ba wanda ya sai hana abin da ka bayar wala mu'ti alima manata ba wanda ya sai bayar da abin da ka hana wala yanfa'u saljaddi min kaljadd ma abucin girma girman sa ba zai masa girma ba aurinka sai in ya maka biyayya ma'abucin gata gatansa ba zai amfani ba wurinka sai in ya maka biyayya fa idza nusika fi suri fala an bai bainahum yawma idzin wala yatasaluna kenan wannan hadisi rawahu muslim muslim ya rawaito shi wani lokacin idan annabi ya dago yace rabbana walakal hamdu sai ce hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wani lokacin haka yake faɗa hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda ko ka faɗi wancan ko ka faɗi wannan in ka ga dama kuma sai ka takaita akan rabbana wa lakal hamdu kai shiru sai ka tafi sujuda ya halatta wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an karbo daga abdullahi dan abbas yake manzon allah sallallahu alaihi wa sallama yace umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin an umarce ni in rinka yin sujuda akan gabbai guda bakwai alal jabhati farko goshi wa ashara bi yadihi ila anfihi da ya tashi nuna goshi sai ya nuna hanci da goshi a haɗe alal jabhati dan ya maka da hanci da goshi ana kirga sawa a matsayin gaba daya a cikin sallah wal yadaini da hannaye biyu war rukbataini da gwiwoyi wa atrafil qadamaini da gaffan kafafu wato yatsun kenan da kuma kirjin kafafunka kenan kamar yadda muka kwatanta a shekaran jiya muttafaqun alaihi wannan imamul bukhari da imam muslim sun rawaito wa an ibn buhainata an karɓo hadisi daga ibn buhayna shine abdullahi bin malik yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala yace qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza sajadta idan ka tashi yin sujada fa da'a kaffaika warfa'a mirfaqaika dole fukan ka guda biyu akan kasa haka kenan warfa'a mirfaqaika wato zira'in ka kuma ka dage shi ga barin kasa kamar yadda muka ce mutum ba zai shimfida zira'insa ba kamar yadda muka faɗa a karatun jiya ne ko shekaran jiya kenan wannan hadisi an tsallake wannan hadisi to to to to anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza salla wa sajada annabi ya kasance idan yayi sallah yayi sujada farraja baina yadayhi yakan rarrabe tsakanin hannayensa an gane ko hatta ya budu wa bayadu ibsaihi har ya kasance kyalle ko hasken hama ta sabu biyu biya abin nan yana wawware tsakanin hannayensa ta yadda baya matse hamatarsa a'a yana warewa ne haka ta yadda daga bayansa zaka iya hangen kyallin hamatarsa wani hadisi bukhari da muslim suka rubuto wa anil بن ibn azib radiyallahu anhu قال hadisin براء ibn azib yake قال رسول sallallahu alaihi wa sallam وسلم ما da miji tabbata gare shi ya ce idza سجدت fada'a kaffaika warfa'a مرفقيك idan كاي sujada to aka faika dora tafukanka guda biyu akan kasa warfa'a mirfaqaika dage da matsan ka dage zira'inka ko goyen hannunka gabarin kasa haka kuma ka dage su gabarin shafar hakarkarinka wannan imamu muslim ya ruwaito wa an wa'il ibn hujr haka wa'il ibn hujr shi kuma an rawaito hadisi da gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama kana idza raka'a farraja baina asabi'i annabi ya kasance idan ya ruku'i yana ware tsakanin yatsunsa ma'ana lokacin da ke cikin ruku'i hannun dama zai kame gwiwar dama hannun hagu ya kame gwiwar hannun hagu ya ware tsakanin yatsunsa ba sa dangula da juna wa idza sajada damma asabi'ahu amma idan ya tafi sujada yana haɗe yatsunsa ya shimfida tafukan hannunsa kan kasa ya haɗe yatsunsa ya miƙar da su su fuskanci alƙibla a haɗe kenan haka kar ya ware su haka zai haɗe su a haɗe su fuskanci alƙibla wannan rawahul hakim imam al-hakim ne taburi ya rawaito shi kace me wancan magana na hadi tsakanin abin nan a ware ware hannaye nan ya batun wayanda suke su mata ba za su ware hannaye ba duk abin da annabi ya faɗa na sallah ya shafi maza ya shafi mata ba wani bambanci tsakanin maza da mata sai abin da dalili yake bace mata kun fahimta ko duk siffar sallan nan da annabi ke faɗa ya shafi maza da mata dan lokacin da yake bayanin sallah yayi ta aikace yace na aikata haka domin ku koya aure na da maza kadai yake har mata ko bayan ya sallah kuma yace sallu kamar ayatu muni usalli da maza kadai yake duk wannan siffar sallah ya shafi maza ya shafi mata ba ka ware mata sai cikin abin da shari'a ta keɓance su da shi kamar idan limami na maza ya yi kuskure ma mu za su ce su masa mai subhanallahi mata kuma za su yi tafi ne su buga hannu kaga wannan kawa da suke nan haka idan aka yi maka sallama kana cikin sallah ɗakin ka na rufe wani na ta sallama kai kuma kana so ya fahimci sallah kake yi to ta za ka yi subhanallahi sai ya fahimci sallah kake idan ya karanta fiqh ko ya karanta hadisi sai ya dakata ka gama sallah sannan ka bude mata kofa idan kuma kusa ne sai da tafiya ba za ta yi tsawo ba sai ka je ka bude kofa ka zo kuma ka ci gaba da sallah ka ba tare ka kaucewa alƙibla ba ya halatta idan mutum kuna zaune na taimaka magana wane wane kana cikin sallah sai ka ce subhanallahi idan mata ne mijinta ya yake tana cikin sallah ko aka yi mata sallama tana cikin sallah ba za ta ce subhanallahi sai ta buga hannu daya akan daya sai yar uwarta ta fahimci sallah take in tana zuwa makaranta in kuma ta zuwa makaranta ba ta gane ba dan yare ne na musulunci dan saboda haka baka ware mata daban maza daban a cikin hukunce hukunce wa na aisha ta radiyallahu anha qalat ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusalli mutarabbi'an aisha ta ce naga annabi yana sallah mutarabbi'an a harde a zama na harde ko san zama na harde ko ga zaman da malamin nan yayi mai da nan wannan shine hadai mutarabbi wannan shine tarabbu'i kenan malam ah, ah, ya kuma malam zakari ya kuma gobe mu samu na sanci a da musamman kin gida ku kuna eh mutarabbi'an dai shine haka kamar yadda malamin nan yayi wannan shine mutarabbi'an harɗe shi yake a Hausa idan aka ce wannan ya harɗe wannan zaman kenan to amma yau sai yin wannan zaman a saurara da Allah ba wai a cikin kowace sallah ba idan yana kiyamul laila a zaune yake irin wannan zaman. ka san idan ka tafi kiyamul laila ya halatta kai ta a zaune tunda nafila ce annabi ya yi cikin hali uku wata rana a tsaye gaba daya wata rana a zaune wata rana kuma rabi a tsaye rabi a zaune ya halatta za ka yi kiyamul laili raka'a goma sha daya ka yi raka'a shida duk a zaune ka tashi kuma ciko na karshe ka yi su a tsaye ya halatta zaka yi kiyamun laili idan ka tashi raka'a farkon raka'a kana zaune har sai ka karanta wajen ayoyi ɗari dama za ka dogon tsayuwa sauran aya goma ka yi ruku'i sai ka tashi ka karanta aya goma sannan sai ka yi ruku'i yi sujada idan ka gama sujadodi guda biyu za ka ka ta biyu kuma ka sake zama ka ka ta a zaune sai bayan ka yi aya tasa'in za ka karasa ta goma sai ka tashi ka miƙe ka yi tasiri sannan ka yi ruku'i ka yi sujada ya halatta yi haka to in za ka yi sallah a zaune irin wannan zaman za ka yi kenan yayin da zaka miƙe ka tafi rukuni kaga zaka miƙe ne haka mara lafiya wanda baya iya tsayewa yi sallah a tsaye zai sallah a zaune shi ma zai irin wannan zaman kenan sai fa in wannan zaman ya faskara saboda akwai raunuka a jikinsa to sai ya kowane irin zama ne in zama ya faskara ma zai iya sallar sa a kwance to a lokacin nan idan mutum zai sallar gaba ɗayanta a zaune kaga ruku'inta da ta wato zai kasance a ruku'inta zaka dan daga haka ne Allahu akbar ka yi ƙasa idan ka tashi su sujada kuma za ka yi goshin ka ƙasa amma idan mara lafiya zai yi sallah a zaune ko za ka yi sallar tsoro a zaune saboda ana filin yaƙi da ruku'i da sujada duk imani za ka yi ba za ka yi goshin ka kasa ba illa iyaka idan ka tashi ruku'i ka duka yayin da ka zo sujada sai dukawar ta fitawar da kai a cikin ruku'i amma goshi ba zai kai kasa ba in rashin lafiya ta yi tsanani ma kuma haka za ka yi ba sai ka kai goshin ka can kasa ba ba kuma za ka ɗauko kasa ka dafa ba ba kuma za a ajiye banci ka ɗora goshi ko kujera ka ɗora goshi a kai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani bawan Allah ba shi da lafiya yana sallah a zaune ya jawo fulo yayi abin da kai sai annabi ya fulge fulan ya jefar da shi yace sai kai imai sallallahu alaihi wasallam kun fahimci wannan zama in za ka yi sallah a zaune ne za ka yi wannan amma in zama da ake da cikin sallah wannan ko mun yi bayanin sa jiya da shekaran jiya mun faɗin da kuma yadda ake yin sa amma wannan in sallar zaune shine za ka yi wannan shine yusallimu mutarabbi'an zama a harbi na'am annabi ya faɗa cikin hadisi yace wanda ya sallar tana fila a tsaye da wanda ya a zaune to shi wanda yake mai zama yana da rabin ladan wanda ya tsaye wannan da nassin hadisi wa ibn abbas radiyallahu anhu ma anna an sallallahu alaihi wa sallam kana yaqulu bayna sajdatayn allahumma ighfirli warhamni wa hadini wa afini warzuqni رواه الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم wannan hadisi kuma wanda suka ruwaito shi wato an karɓi daga Abdullahi dan Abbas yace manzon Allah ya kasance yana fada a tsakanin su da biyu idan ya dan farko ya dago kafin ya tafi ta biyu dan zaman nan da yake ga abin da yake fada Allahumma ighfirli warhamni wa wa afini warzuqni Allahumma firli ya Allah kai mun gafara warhamni ya Allah kai mun rahama wahdini ya Allah ka shirye da ni wa'afini ya Allah ka warkas da ni warkaswa daga cuta warkarwa daga in kasance daga cikin fushinka an gane ko wannan warkaswa ta shafi kowace irin waskarwa kenan warzuku ne sannan kuma ka arzuta ni arziki na imani arziki na wadata don annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan tsakanin sajadu guda biyu an gane ko yayin da ya dan farko kafi abin nan wani lokacin kuma yakan ce rabbi gifirli rabbi gifirli kadai rabbi gifirli rabbi gifirli wani lokacin kuma yakan faɗi wani wanda ba wannan ba waɗannan ne duk sun tabbata kenan a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wa malik ibn al-huwairisi radiyallahu anhu hadisin ce da zamu tsaya kansa an karbo daga malik ibn al-huwairis Allah ta kare da a gare shi annahu ra'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam yusalli malik ibn al-huwairis ya ga annabi yana yin sallah fa idza kana fi min salatihi idan annabi yana cikin wuturi na sallarsa lam yanhab hatta yastawi qa'ida baya miƙewa har sai ya daidaita an gane ko a zaune sannan ya miƙe me yake nufi da wutri idan zai tashi daga raka'an farko zuwa ta biyu idan zai tashi daga raka ta uku zuwa ta hudu baya mikewa gaba daya hatta sauye ka'idan har sai ya daidaita a zaune sannan sai mike shi ne ake kira jalsatul istiraha ba je wani na tambaya kai ba yau ga hadisin ya zo rawahul bukhari bukhari ya rawaito sai ka je ka dai <laughs> to kaga hadisin malik ibn al-huwairis yana ɗaya daga cikin hujja a cikin hadisan sallah saboda yana cikin samari waɗanda suka zo masu himma suka musulunta annabi ya koya musu ibada su koma su je su yi a garin su aka ce duk abin da yake na sallah annabi ya koya musu dan shi malik ibn al-huwayr shi ya koyo shi ya rawaito hadisin sallu kamar ra'aytu muni usalli gashi kuma shi ya rawaito hadisin jalsatul istiraha wanda yana da jalsatul istiraha tabbataccen abu ne annabi na yinsa kuma ba wai sai in an tsufa ake yi ba sai dai yinsa ba wajibi bane a cikin sallah ko wanda suke cewa annabi ya manyanta yake yi ba riwaya ko da ibiya da sunan sai da annabi su kai ke an gane ko to sai mu dakata a haka abinda muka faɗa na dai Allah ya murada wanda muka kuskure Allah ya ya hakuri sai an kira sallah ala kira sallah wato kuna bani san mamakin tambayoyin ku galibi sai ku yi tambaya akan abu ɗaya da kullu isra'a an fi shekara ana tambaya akan ta zuwan mu da malam dr ahmad anan da malam abdulhab sai da aka mana tambaya kan tafsir israr muka zo da malam abdulhab aka saki a kusan karatun nan bayan da karatu uku ba a yi tambaya kan tafsir israr ba sai dai kawai wata in gane yake karantawa wato ko abubuwan da kuna daukan abubuwa da zafi abinda shari'a bata zafa ba baka ji zaka zafa wai kowa idan ya dauki wani matsayi cikin shari'a so ke kuma dole kowa ya masa biyayya kowa ya zubar da makamansa ya bika ya za a yi haka a gidanka ma ba abin kai da kake so to sai ka fito filin da ke mun bika a ga ba zai yiwu ba a gidan ka fa matar ka kai ka je ka biya dake a kawo maka ita gida kuma baka sarrafa ta da kake so to ko dole sai ka sarrafa wani a titi da kake bukata kaga ba zai yiwu ba to balantana abu idan ya kasance ilimi ya tabbatar da shi dan haka dan Allah daga yau ba sake ansa tambaya ba kan da sassan istira insha Allah duk wanda yanzu nan wajen tambayoyi guda uku ko hudu duk akan da sassan istiraha yau dukkan zan ansa ta karshe game da wannan insha Allah da gobe sake ansa a a ku yi hakuri in karanta wannan wannan yana tambaya ne a saurara game hadisin da ka kawo na mu'az cewa yana zuwa yi sallah sannan kuma ya zo ya musu sallah a unguwarsu wannan yana nuna kenan liman na iya zuwa ya bi sallah wani waje sannan ya zo unguwarsu ya limanci kar ka kwatanta wannan da abin da ya faru na mu'az abin da ya faru na mu'az shine ne yana kwaɗayin yin sallah a masallacin annabi kasancewar sallah a wurin daidai ke da sallah dubu a wani da ba nan ba wannan riba yake so samu da sallah kuma a bayan annabi din annabi kuma su bai wajabta mutanen unguwanci cewa dole sai sun zo wajen shi ba zuwa sallah wajen sa fallata in sun yi a unguwar su yi, da haka su sai suka zauna mu'azu kuma ya ga baya san wannan fallata wuce sai ya zo ya sallata ya koma gidan shi kuma ya je tare da mutanensa a matsayin shi yana nafila su suna farilla to da haka yanzu anan ba za ka ce ba limami ya je ta unguwa ya limanci sannan yan unguwar su kuma su jira shi dan babu yanzu a bauchi kuma na bauchi wani masallaci ne zamu ce shi ma dai yake da masallacin annabi kuma amma idan ana makka misali kana zaune a makka tabbas masallacin ka'aba ya fi kowanne kana zaune a madina masallacin annabi ya fi kowanne amma masallatan bauchi dukkan su daya ba wanda zaka ce wannan ya fi wannan falala ta fuskar yin sallah a wajen to da haka a nan gurin ba za a ce wai liman ya zo wani ya sallah sannan ya zo an gosu amma ana magana idan mutane suka zo za su yi sallah

wato a ko ina ka je ko a tasha ka je zaka samu waɗanda ake kira ɗan tasha waɗanda ba ma wai zaune gari haka dinnan suna da tsarin su idan ka je wurin kowace sana'a masu sana'a suna da tsarin su direbobi suna da union din su kuma idan shugaban union din direbobi ya ce yau za a yi yajin aiki to za a yi kowa da tsari amma sai ka zo masallaci ka rasa tsari ai bai dace ba wannan muna kunyata musulunci ne ba shi ne ke da rashin tsarin ba mu ne ba mu da tsari amma musulunci ya fi komai tsari liman ya tafi noji ya bayar da sallah yace a fadawa jama'a bana nan dan saboda haka in lokacin sallah yayi wane ya sallah sai aka zo aka fada me da jayi a ciki wadanda ce na gaishe a wuri wannan fa sai mun dawo yayin da muke gudanar da tsari a masallaci fa muna girmama addinin ne muna girmama musuluncin ne ba ba kowa muke girmama ba addinin muke kan ba ba yayin da muke wani abu na rashin dacewa a masallaci haka ba kowa muka wulakantar ba illa addinin ko mu da kanmu da haka idan aka ce wani limami ratibi to ga wani kuma shine nadibin sa ga ka'ida wani ba zai zo ba ya tsallan ba dake sallah sai in da izinin waɗancan mutane in liman zai tafiya sanar da sanar da na'ibinsa zan yi tafiya wuri kaza kila in daɗe ban zo ba in lokacin sallah ya yi sallah wannan haka ya kamata a bi tsari amma daga minti ɗaya minti biyu liman bai zo ba tare da sallah wannan ko alama ba tsari bane ba ba kuma ladabi ne wanda musulunci ya ce a yi hakan ba wani abu ne kawai da muke na son zukatan mu saboda haka ya kamata ya kasance malla dauta da wannan tsarin wai idan mutum yana masallaci kamar ana cizon sa kamar yana kan garwashin wuta dan Allah in ka gama ka je ina annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa yayin da mutum yayi alwala daga gidansa zai zo masallaci kowanne tako da yana dauka darajar sa ana yafe masa zunubin sa in yazo ya zauna ana rubuta masa ladan tamfari na cikin sallah matukar zaman da yake zaman sallah yake yi ana rubuta ladan kamar yana cikin sallah haka annabi ce idan aka zo aka yi sallah aka kammala yana nan a zaune mala'iku suna ta roƙa masa gafara suna Allahu ghfir lahu Allahu marhamu ba za su daina ba har sai in alwala ta kare ko in ya munana wa wani to duk waɗannan ababe ne masu falla wanda da wannan zaman ne na jiran sallah din idan kana yin sa ta samu bayani cikin mutum guda bakwai da annabi ya ambata cewa za a yi musu inuwar ranar da babu inuwar sai inuwar Allah dai daga cikin sarjin kalbu huma Allah bil masajid kuma annabi malamai suka fassara huma alaqum bil masajid shine zama a masallaci dan jiran liman yazo ayi sallah ba wai kai dan wuta wuta bane da ka zo so kake a tayar dama can kai kila kafin a kiran sallah ka zo masallacin kila ana yin kiran sallah ka zo ka gabatar da nafilfili ka dauki qur'ani kana karantawa kana zikiri kana halala kana salatin annabi kana sauraron liman yazo ba wani damuwa kai ba saboda kai wannan zaman da kake shi kansa riba ne to amma duk mutane ba su fahimtar wannan haka annabi ya tsara a juma'a haka ya tsara a sallah ta yau da gobe jiran liman wannan jira din nan ana kiransa da suna riba yadda annabi sassara cikin hadisi yake wannan riba ne dai kake da mujahidi da ya tsaya kan iyakar kasar musulmi yake jira kan a kawo hari dan ya kare mutuncin musulmi da dukiyoyinsu zaman jiran dam'i kamar wancan ne ladansa din kake yi to me ne da ka ciki saboda haka ya kamata dai wato duk inda aka ce an samu masallaci yana daga cikin ladubba na masallaci a kiyaye waɗannan al'amuran, a samu tsari a samu shugabanci kuma a samu tarbiyya a samu da'a da zaran an ce liban, to jama'a wajibi su masa da'a shi kuma duk abin da ya sani na ilimin sai aiki da shi abin da bai sani ba ya nemi masu hankalin cikin su ko da ba su da ilimin addini amma suna da ilimi suna da wayewar kai ya samu masu cikin hankalin cikin su ya yi shawara da kowa akan abin da ya dace da kowa wajen zartar da al'amura ta hanyar haka ne za mu iya samun gyara to to sai mu dakata haka kenan ai ta ku hadari dan saboda waɗansu kila suna kasa suna ki karshe wanda zan karanta ta jalsatul istiraha idan mutum zai iya bin limamin sa wanda baya baya jalsatul istiraha kai ka rinka yi zance mafi inganci idan limamin ka baya jalsatul istiraha kai ba za ka yi ba saboda hadisin da yace inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi idan liman yayi kaza kai kaza in liman yayi kaza kai kaza in ya tashi to bai kamata ka zauna ba zaman da za ka yi mustahabi ne bin sa kuma wajibi ne wannan shine abin da manyan malamai suka bada fatawa akai an fahimta ko ban ji ba a'a to wannan kuma rashin amincewa sa me yasa bai amince ba dan Allah dan Allah ku daina rigima da juna akan abu kan musahabi wai wai ita rigima da Allah dan dano ne da ita ne yanzu kai ka zo kila kana da sai da limami baya kawai sai ka tada jijiyar wuya cewa tunda ai bid'a ke ba yanzu ka